Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hanzi A yau ranar Laraba 23 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa a game da halin kunci da fursunoni ke ciki a gidan yarin Kutukale na jihar Filabiyar da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba za a ji kirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan gasar fili hashin gumal da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya kusan wata guda bayan da dakarun rasha suka fara mamaye ƙasar ukraine alamu na nuna cewa dakarun ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron ƙasar ukraine ta faɗa jiya talata cewa dakarunta sun sake kwato garin makarev da ke wajen babban birnin ƙasar kiev bayan wani ƙazamin faɗa sojojin ukraine sun kuma bayyana cewa sun kaddamar da farmaki a gabashin izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin kason na kudancin kasar jami'an amurka sun ki cewa komai kan yunkurin na ukraine sai dai sun ce a wasu san kasar da alamu ana samun ci gaba sakataren ya labarai na ma'aikatar tsaron pentagon john kirby ya shaida manema labarai da yammacin jiya talata cewa mun ga alamun da ke nuna cewa 'yan ƙasar ta ukraine sun ɗan ƙara ƙaimi a yakin a ɗaya ɓangaren kuma ƙasa da shekaru goma da suka gabata tsohon shugaban faransa François hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar mali inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda a yau ta'addanci ya dawo ƙasar mali na ƙarƙashin mulkin soja sannan kuma faransa na janye sojojinta daga yankin sahel sakamakon kyamar da faransa ke fuskanta yayin da dakarun faransa ke ja da baya wata kungiya ta waje na ƙara samun galaba a mali da sauran wurare manazarta da rahotanni sun ce rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira wagna kamar yadda aka rawaito ana ɗaukar shugaban kungiyar wagna a matsayin na kusa da shugaban ƙasar rasha vladimir putin kuma hukumar tsaron ukraine ta bayyana kungiyar a matsayin sojojin fitin masu zaman kansu wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya talata sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka hudu na karamar hukumar ƙaura a ranar lahadi kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aruwan ya bayyana a shafinsa na facebook hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a karamar hukumar kaurar ranar lahadi in ji shi arewa maso yammacin najeriya da tsakiyar najeriya dai sun daɗe suna fuskantar ta'addanci daga wasu gungun 'yan bindiga waɗanda ke kai har-har a ƙauyuka da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma sace-sacen shanu. Amma hare-haren sace-sacen mutane sun tsananta. Harin na ranar Lahadi ya zo ne a daidai lokacin da aka kai wani hari da ya kashe mutane goma sha shida a wani ƙauye da ke arewa maso arewacin jihar Zamfara. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A yayin da kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa a game da halin kunci da fursunoni ke ciki a gidan yarin Kutukale na jihar Tilabiyar da ke jamhuriyar niger Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH a nata ɓangaren ta ce tuntuni ta tattauna wannan batu da gwamnatin ƙasar wacce ta yi alkawarin daidaita al'amura cikin gaggawa. wakilin murya amurka ya mai shilan mumuni barma ya aiko mana karin bayani a rahoton da ta fitar a ranar litinin 21 ga watan nan na maris kungiyar amnesty international ta gargaɗi hukumomin nijar su ɗauki matakan mutunta 'yancin fursunoni a gidan yarin kutukale inda bayanai ke nunin ana toye 'yancin samun ziyara wanda hatta lauyoyin da ke kare 'yan kaso ba sa samun damar ganawa da mutanensu sannan 'yan kaso ba sa samun ganin likita domin duba lafiyarsu kamar yadda ya dace Kungiyar ta yi da abin da ta kira hana shiga kurkukun kutukale da abinci da ruwan sha ko wasu abubuwan bukatun fursunoni daga waje lamarin da ta ce ya saba wa dokokin kasa da kasa da yake bayyana ra'ayinsa dangane da korafin na amnesty international shugaban kungiyar alternative espacito musa cangari ya ce shi ga ne a game da yanayin da fursunoni ke tsare a gidajen yarin niger mun sha tuha bakinmu a game da zaman 'yan kaso a nijar gaba daya ba ma can kutukale kadai ba da saboda eh, mu da kanmu mun zamna a ciki kuma mun ga irin halin da mutane suke ciki gidan kaso na kutukale ni da kaina na taba zama a ciki kenan mun sa abin da yake wakana kuma eh, kama daga lokacin da muka zamna a can zuwa yanzu abubuwa ba su yaro ba sai kara lalacewa su kai shi dai ya kamata a kiyaye 'yancin bil'adama ko'ina mutum yana iya aikata laihi ko ma wani irin laihi ne ya aikata akwai 'yanci wanda yake da a matsayin shi na bil'adama Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta ƙasa wato CNDH ta ce la'akari da matsalolin da 'yan kaso ke fama da su a gidajen yari da dama cikinsu har da na kutukale ya sa ta ja hankulan mahukunta yayin wata ganawar shugabanninta da Firaminista Uhumudu Muhammadu a farkon watan nan da muke ciki kamar yadda kakakin hukumar Insa Garba ya shaida mana. Wannan kaso da aka ce ma kutukale mu yi ziyara har sau biyu. da muka yi kuma mun gani lalle akwai abubuwa wanda eh, ya kamata a gyara to to biskan wannan ne kun gani kwanakin baya mun ta yi wajen eh, shugaban gwamnati eh, prime minister kenan mun gaya mishi muke mishi akwai abubuwa wanda muka gani wanda ya kamata gwamnati ya dauki matakai a ciyaye da su. Wata amsa ya baku shi Prime Minister? Eh, ya ce za su yi abun da ya kamata a yi ko da yake mun to musan kuma wannan eh, kason eh, kutukale ba kaso ne na ko'ina ba tunda kun san muna cikin lokaci wanda harka wannan yan terrorist wanda suna nan kawo wani abubuwa wanda bai kamata ba kuma shi wannan kaso yana cikin zoncin atilibiri gidan yarin kutukale da ke a kilomita hamsin a kudu maso yammacin birnin yamai na daga cikin kurkuku uku mafi tsauraran matakan tsaro a nan Nijar, lamarin da ya sa hukumomi ke ajiye gaggan 'yan ta'adda da manyan 'yan takife a cikinsa. a shekarar 2016 wasu 'yan bindiga da aka bayyana a matsayin mayakan kungiyar is sun kai hari da nufin fitar da mutanensu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashe na biyu na labaran duniya. Shugaban jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a birnin Washington DC. Amma an shaida masa cewa har yanzu Amurka bata shirya ba ta amince da yankin a hukumance ba. Da yake magana da sashen Somaliyanci na murya Amurka a birnin Washington. inda ya gana da jami'an gwamnatin amurka da shugabannin majalisar musa bihi abdi ya ce somaliland da amurka ba samu matsaya ba kan batun amincewa abu mafi mahimmanci a gare mu wanda muke tattaunawa da mutane shine amincewa in ji shi su amurka sun tsaya inda sauran gwamnatoci da turai suka tsaya wato wannan batu na afirka ne duk da rashin cewa bihi ya ce amurka ta amince da cewa somaliland gwamnati ce mai hankali wacce za a iya samun haɗin gwiwa da ita. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da horar da jami'anta don tunkara kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da zumman magance su. Hafsan hafsoshin Najeriya Faruk Yahaya ya bayyana haka ne yayin buɗewan taron ƙarawa juna sani na kwanaki uku a runduna ta uku da ke gudana a Jos. Taron mai takin inganta ƙarfin sojojin Najeriya don tunkara ƙalubalen tsaro na zamani a cikin yanayi na haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabanni ke takawa. Ya haɗa kan sojoji masu mukamin janar-janar da waɗanda ke jiran mukamin janar da kwamandojin soji daga arewacin Najeriya. A hira shi da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji, hafsan hafsoshin ya ce taron na ƙara juna sani kafa ce ta yadda manyan hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu da cike gibin da suke samu. Aiki kowanne balle ma na aikin soja koyarwa koyarwa da tunatasarwa eh, ya kamata koyaushe ana haɗuwa ana tattaunawa ya danganci matsayin da mutum yake akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle misali akwai waɗanda ya kamata su zo su masu tattauna su dubi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi me ya kamata a kyautata wani lokaci korafe-korafe da wasu abubuwa da ba a gani ba an tattauna da masana da wanda ke da ruwa da tsaki a ciki kaga sai a samu mafita a samu wanda za a inganta abubuwa abubuwa suna canji koyaushe koyoshe dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su kuma kin ga man ɗauko ƙwararru a fannoni daban-daban wanda idan za a tattauna abubuwa idan ya kamata kuma mun shawarce mu da ayi magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara makawa ci gaba ba rufa rufa muke sun mai ba kuma yan Allah ya so eh, duk abin da aka tauna aka fito da shi eh, za mu ci gaba da kaddamar da shi. Hafsan rundunar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Kwamandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce yana da yakinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. sa sa sa sa Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kulliyomin mata da dama a fadin duniya suna fafutukar nema wa 'yan uwansu mata 'yanci a fannonin rayuwa daban-daban amma sai dai kuma wasu sun yi amanna cewar mata fa su ne makasan 'yan uwan nasu kamar yadda wata mata a jihar ondo ta hallaka abokiyar zamanta don a cewarta ta kange mijin nasu wannan dai ba shine karo na farko da ake samun makamancin wannan al'amari ba a nan najeriya inda mace take hallaka abokiyar zamanta miji ko kuma 'ya'yan mijin nata Wannan shine abin da za mu yi duba a kai a cikin shirin ciwon ya mace a yau tare da bakin namu barista Hassana mai rigatula da barista Sa'ida Sa'ad. Ai sauraro lafiya. Hajiya akwai wani al'amari da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Na yi farin ciki da ya kasance ke lauya ce ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Mace da aka santa da tausayi da kunya da gina gida ita ce kuma ta zama mai rusawa inda aka waye gari sai ki ga mace ta kashe mijinta dan mijin ko kuma wanda ya faru a 'yan kwanakin nan mata ta kashe abokiyar zamanta domin wai ta hana mijin zuwa wurinta me yasa ake yawan samun irin wannan matsalolin tukunna sannan wasu irin matakai ya kamata a ɗauka akan irin wa'annan mata akwai wani yunkuri da ku kuke yi domin ganin cewa an ɗau hukunci akan mata irin waɗannan sannan yaya za a yi a wayar da kan al'umma domin wanda ya faru ya riga ya faru baya ga haka wa'yansu suna gani cewa wannan tarbiyya ake wa 'ya'ya wanda bai dace ba to a gaskiya ni gai nake abun da suke faruwa a najeriya ba wani abu ne bai sa muka samu kanmu a wannan halifa ce tarbiyya ta bar gidajenmu addini da tsoron allah ya bar zukatanmu son duniya ya mamaye gurbinsu kamun a kai ga doka me iyaye suke yi yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shaidan nakan ce because uwa ba ta ciki uba baya ciki kowa ya tafi neman duniya muna girmar da yara wato renar yara waɗanda ba su da tsoron Allah gashi sun zama exposed to ƙwayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba wato generally ita al'ummar mata lalace ne gabaki ɗaya namiji ya yi fyaɗe ga kidnapping wacce ta kashe kishiyarta ta kashe ɗan kishiyarta wato al'umma ce gabaki ta ta gauraye ta lalace ba zan ce wannan janda ishu ba ne ba ishu ne gabaki ɗaya na al'umma kuma sai mun kalle shi ta za mu iya gyarawa ya koma ga tarbiyyarmu da tsoron allahnmu nan ne aka fara samun matsala ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da abubuwa muna da dokoki kakan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ke ba 'yan najeriya ba ce ka ɗauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci sai ki ɗauka kasar ba a crime amma babban matsalar mu mun rasa abin da ake cewa structure da institutions wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita kin ba mutum kama a ce hukuncin rai da rai amma babu prison inda za ki kai saboda prison ya cika ko babu ma motar da za ta ɗauke shi ta kai shi prison din wannan misali ne ko kuma yanzu kama a ce an yi refin yarinya kin ce za a ba ta counseling babu counselors din babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa babu institutions babu structures kina nufin tsarin gudanarwa kin ga doka ta zama banza kenan delay din nan da ake samu wurin hukunci ko kaddamar da hukunci ba laifin alƙalan nan bane ba in kika ga irin aikin da alƙalan mu suke da lauyoyin mu suke abun ya yawa ni ina jan hankalin gwamnati da ta yunkuro da faɗaɗa structure mu da institutions mu a ƙara gininnukan a gyara su a training ma'aikata hotunan mu a mekin ɗinsu a shirya su yadda za su iya gudanar da shi kansa hukuncin da abubuwa cikin sauki seamlessly police stations mu har yanzu in kula yawan police station mu yawan mutanen najeriya ne shekara ashirin da suka wuce da irin matsalolin da muke samu a najeriya kamata a ce ita kanta police din, a kai ta kusa da al'umma yanzu duniya kullum ana samun ci gaba da a zauna a gato da idan ana bukatar police guda goma a taron ward ward ina kenan amma a lokacin mu dubu ɗari ne kin ga kowane polis ɗaya zai kula da mutum goma to yanzu taron ward ta zama mutum a ce dubu ɗari biyar ya za a yi polis goma ya yi aiki a wurin nan duk ire-iren waɗannan abubuwan ne abinda nake san ce system ɗin dai is overwhelmed a bawa 'yan sandan mu kayan aiki yanzu a najeriya har yanzu ba mu da kalsa din a ce kowane dan sanda yana yawo da wannan abin walkie toki ko na'urar sadarwar jami'an tsaro ta tafi da gidanka ko yau polis tsoro yake shiga cikin jama'a kuma ban ga laifinsa ba saboda ka shiga ka ji ana kaya kaya kaya ka shiga wuri an far maka kai ka je neman gyara a maka illa wato gyara fa da zami fa na Najeriya fa da yawa ne idan ba a samu shugabannin da suka mai da hankalinsu na creating wa'annan structures din ba to dama da hakkin jama'a zai to kawai wasa ake yi da to hajiya ina batun mata masu aikata manyan laifuka. Zan yi magana akan mata ba ana abu ne ba kawai zan ce su ƙara tsoron Allah. Abin yana damuna ni kaina wata na ga menene zai sa mace ta ɗauki ɗan mijinta ke da zaki ma in kina da dabara ki jawo shi ya zama naki kin samu ƙari an tafi an bar miki ɗa Allah ya miki albarka amma ki ga an yanki da an bashi wahala ya kwana gaskiya wannan abu ne yana na kasa gane shi a ƙara gyara tarbiyya. To barista menene ra'ayinki? Wato mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu mata amma su suke tauye yancin yan uwansu mata. Kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da son zuci da yaudara da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su wannan halin ba daidai bane shi yasa aka faɗi cewa mace da ta kudu za ta bi Allah sai ta fi halak wanda ta kudu za ta yi shaidanci sai ta fi iblis hakan kuma ba daidai bane kaban akwai kes da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikinta sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro haka haka daddatse hannayen duka biyu aka hada shi da gawa wannan ba daidai bane ga wanda ya faru sati biyu ga kes tsin Maryam Sanda aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool wato hul'i in kin san ba za ki zauna ba in bai miki daɗi ba akwai grounds da ya bayar wanda in bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai ba mai hannu da shuni ba ne in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka amma masu hannu da shuni shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki kwaran mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi masa hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions ya kamata a yi amfani da wannan a hukunta wanda suke wannan abun wanda ba daidai ba so da da a yi faɗakarwa mai zafi duk wanda fa ka kama shi a sake aikata irin wannan abun fa to shari'a fa zai yawo kan shi in aka yi haka nan kowa sauri zai kama shi aikata mugunta to ina mafita ga kes ɗin Maryam Sanda shi nan zahiri dai kowa ya gan gaskiya da shari'an kisa ne amma abin da muke fama da shi a kasan nan shine idan kai mai hannu da shuni ne idan kai mai fada a ji ne to wannan hukunci ba kama ka zai yi ba amma idan kai ka banni ne to ka shiga damuwa ya kamata a ce kasan nan ana shari'an gaskiya mata su bar daukan hukunci da hanayensu aka kawo miki abokiyar zama ya kamata tamkar ta zama miki abokiyar zama ce ba abokiyar kisa ba ba abin da zaki kashe ba ne. ka kashe dan wani amma kai baka son a kashe ka in ba kya son ki zama gara ki fita a addinin musulunci ma ai kina iya zuwa shari'a court ki ce ke auren ya ishe ki ba yayi sai ki kara gaba ki tafi amma ki dau hukunci a hannu ko ki kashe ta ko ki kashe miji wannan ba daidai bane sannan su mazan namu kuma kira nike yi da su ya inda ka san ka auro wata mata jama'a a yi adalci abinda aka ma wannan a yi ɗayan. To mai sauraro a nan za mu dakata da wannan tattaunawar a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu barista hassana mai riga tula da barista sa'ida sa'ad da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar kamaru an anda ta ce a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru al'umma da dama suna ta turuwa domin gwada jinin su kusan ɗauke da cutar nan ta hiv wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta kasar kamaru ta ce ana yin wannan gwadin jinin ne ba tare da an ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar du sahel ta arewacin kasar ta kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shida mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati ba bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahijo kasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai su bata kare ba a jihohin yan a ware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin ƙasar. ta jamhuriyar kamaru jaridar afimedia kuma cewa ta yi firaministan kasar jamhuriyar kamaru musa Sadiyan Ote ya ziyarci Majalisar Dokokin Kasar Jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da duk kan jikin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gwanar da rayuwarsu na yau da kullum mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kusan wata guda bayan da dakarun rasha suka fara mamaye ƙasar ukraine alamu na nuna cewa dakarun ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron ƙasar ukraine ta faɗa jiya talata cewa dakarunta sun sake kwato garin makarev da ke wajen babban birnin ƙasar kiev bayan wani ƙazamin faɗa sojojin ukraine sun kuma bayyana cewa sun ƙaddamar da farmaki a gabashin izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kason na kudancin kasar. A ɗaya ɓangaren kuma ƙasa da shekaru goma da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali, inda jama'a da dama suka ba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau ta'addanci ya dawo ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja, sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel. sakamakon kyamar da faransa ke fuskanta yayin da dakarun faransa ke ja da baya wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a mali da sauran wurare manazarta da rahotanni sun ce rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira wagner wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya talata sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka hudu na ƙaramar hukumar ƙaura a ranar lahadi kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuwar aruwan ya bayyana a shafinsa na facebook hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a karamar hukumar kawar ranar lahadi in ji shi. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Kamaru da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku juyi wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. musamman sarfila hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma solomon abo da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc